a mutane da yawa suna kira na daga afirka daga hina daga hina akan menene wai shi ogun dinnan so ganye ne wanda aka fi samun shi a najeriya sannan kuma an fi samun shi musamman a kudancin najeriya duk da mu nan da muna amfani da shi ana samun shi irin su kaduna naija ana shuka shi da abin da ya shafi nasarawa benue amma mafi yawan akasarin shi yana fitowa ne daga kudanci wato south south kenan so ganye ne wanda duk inda ake sai da agushi da busasshen kifi musamman kabilar igbo a duk arewacin ƙasar nan ta najeriya in ka je za ka same shi ana nan ana yanka shi an fi yin miyan agushi da shi to shi ne na ce za a iya markaɗa shi a sha da madara a jajjaga shi a sha da magungunan da yake yi musamman abin da ya shafi lafiyar jikin ɗan adam to na yi kokari yadda zan yi in samu muku ganyen domin ku ga yanayin shi so wannan shine ake kira da ganyen ogu wanda na ce yana magani da yawa wanda su maganin da yake sun fi guda ashirin a takaici wanda muka faɗa za a gan ana murje ganyen a zuba ruwa a sha ga wanda yake da tsutsa ciki da macijin ciki ana samun ganyen ogun a markaɗe shi a tace a zuba madara yana ƙara wa mutum jini a jiki ana markaɗa ganyen ogun a sa madara a sha shi da safe kafin a karya yana gyara garkuwar jiki da gaɓoɓin jikin ɗan adam wato abubuwan da yake yana da yawa ka ɗauke shi ka yi shi ko ba ka jin komai ya zama maka rigakafi ne wanda ko ba ka jin komai a jikinka za ka samu wannan ganyen na ogun ka markaɗa shi ka rika sa madara kana sha ko kuma ka jajjaga shi wato ka murje shi cikin ruwa ka tace ruwan ka rika sha kai da kanka za ka ga yadda cikin ka zai to a takaice wannan dai shine ganyen ogu za ku suna sa zare suna daure shi za ku ga a ƙarafuwan eh, duk wanda ya gani so ya kamata ya san koda a niger ne a Cote d'Ivoire ne a Ghana ne to kun gani yadda yake Eh, za ku gan shi karan abin da shi yana da girma haka sannan ganyen shi yana da faɗi sosai to wannan shine ganyen abu da fatan za a gwada idan an gwada kuma an ga yayi a sanar da mutane domin su ma su gwada karamanta da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi masu